صم بكم عمي فهم لا يرجعون sun zama bebaye kurame ba sa jin gaskiya ji na karɓa, ba sa iya faɗin gaskiya sun makanci ba sa gani ba sa barin ɓatan da suke a kai